العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ألا يا داوم ألا يا داود مو مجلسنا أكو أولا دورة دا أكي قبات الدئتا أتكن ونا منظومة تاع الإمام اللؤلؤي رحمة الله عليه الحسن بن زياد ألا يمس رحمه منا بيتي نقوم شابيو al-imam al-lu'lu'i yace faltamisil ilma wa ajmil fi ka nemi ilimi sannan wa ajmil fi ka kyautata nemansa. sa wal ilmu la yahsunu illa bil adab yadda ake kyautata neman ilimi shine a kyautata ladabinsa. sa ilimi baya samuwa ba tare da ladabi ba mun faɗi a baya magabatan mu suna cewa nahnu ila qalilil adabi ahwaju ila kathiril ilmi ce mun fi buƙatar ladabi ɗan kaɗan fiye da ilimi mai tarin yawa babu ladabi a ciki kalma al'adab ‘yan uwa a gurguje kalma ce tun a asalinta kalma da ake amfani da ita a kan abu mai kyau balarabe da idan ya ce al'adab daga Alma'adu ba, alma'aduba adda'awatu ila ta'amin ka gayyaci mutane a ci abinci al'adab shi yasa ake cima mai gayyatar cin abinci al'adab kalma ce mai kyau sannan ta dawo ta zaman an ce al'adab ana nufin alkalamul jani magana mai kyau ana ce mata al'adab sannan dukkan wani abu wanda aka yi shi na fasaha aka yi shi akan tsari aka bi hanya mai kyau wajen yin sa ana ce masa al'adab to kaga al'adab nan hanya mai kyau da ake bi wajen mu'amalarta malami da kake koyon karatu a wajensa tsari mai kyau ga neman ilimin tsari mai kyau wajen mu'amala da littafi hatta littafi malaman mu sai da suka koya mana yadda ake rike shi ya za ka yi mu'amala da abokin karatunka ko ya za ki mu'amala da abokiyar karatunki duk waɗannan suna cin adabu talabil ilmi sai suka ce wal adabun nafi'u husnu samti wa fi kathiril qawli ba'd maqti wal adabun nafi'u kyakkyawan ladabi ladabi ne amfani husnu samti shine ka zama kana da kyakkyawan tsari a rayuwa as-samtu bis-si as-samtu shine tsari as-samt an tsari ad-dallu as-samtu dukkaninsu suna ɗaukan ma'ana an ko wa khayral hadi hadiyu muhammadin ai wa khayrun nizami nizamu muhammadin sadaka al ana nufin annizam tsari Hmm? sannan annabi sama a hadisi mai kyau a hadisi hasan yake cewa as-samtul hasanu wal iqtisadu juz'un min arba'atin wa sab'ina juz'an min an-nubuwah kyakkyawan tsari mai kyau a rayuwa to wani yanki ne daga cikin kaso guda saba'in da hudu na annabta duk wani annabi za ka same shi yana da natsuwa duk wani annabi za ka same shi yana da ladabi saboda haka abin da ake ce ma ladabi mai amfani shine husnul sam ka zama ka seta rayuwarka duk abin da za ka yi shi ka yi shi akan tsari wa fi kathiril qawli ba'dul maqt amma a cikin yawan surutu to akwai ba'dul maqti akwai wani sashi na hushin Allah kaga mutum ya cika yawan surutu kwa kwa kwa kwa kwa eh النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن بكتارة annutku yin magana ado ne ga mutum Allah madaukakin sarki huwa allazi antaqa al-insan khalaqa insana bayan Allah ya halici ɗan adam kuma ya sanar da shi yadda ake magana saboda ka magana ado ne amma kuma me fa idza nataqta fala kun miksara amma idan za ka yi magana kakka zama mai surutu kakka zama mai yawan magana ma in nadimtu ala sukuti maratan falaqad nadimtu ala al-kalami mirara yace idan na taɓa yin da na sani akan yin shiru so ɗaya to bazan iya kirga da na sanin da nayi ba saboda magana da nayi shiru bai cika jawo maka da na sani ba amma magana sai ta jawo maka ta da na sani da yawa mun gane to shi yasa in zaka yi magana ka zama mai yawan yin ta sannan in zaka yi ka auna ta أوصيك في نزم الكلام بخمسة إن كنت للموس المطيع للموس الشفيق مطيعة لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والقم والمكان جميعا إن ذاك مغانا خلد ده أبو قداه ميس بيار عفوا نعم بيار سبب الكلام ميزا ميزا zai sa أقوي سببي إن أقوي سببي سيئي لا sababi سبب الكلام ووقته sannan yaushe zan yi magana wal ya zan yi magana sannan kuma a ina zan yi magana sannan kam adadin ne ya kamata in faɗa shi yasa misali ko hudu ba ce ta juma'a za ka shirya to kakan iya tsara ka ce za ka yi da hadisai ka kawo ayoyi biyar ka kawo hadisai biyar sannan kuma ka kawo kila maganganun magabata guda biyar sun yi sheka kai hudu ba da su kuma ka gamsar mun gane to shine wa fi kathiril qawli a cikin wani sashi ne yawan surutu a sashi a yawan surutu akwai ba'd al akwai wani sashi na fushin Allah da zai iya sabon mutum al maqtu al ghadab maqatahu ay ghadiba alayhi fa kulli husni istamti ma hayita muqarinan تحمد ما بقيت فكل حسن السمت ما حييت مقارنا ككسن شيء أجمد ككياوان تاري نرايوا متكر رايوك مقارنا كزما أبوتين كني تعرفوا كده ككياوان تاري in za a yi bayanin ka sai a ce ta akwai tsari ba bature ke da tsari ba bature bai da tsarin komai illa hauragiya ba yi da tsarin komai amma lalacewar da musulmai suka yi ita ce ta jawo musu har suna ganin bature na da tsari amma bature duk mutumin da ya kafirce ma Allah to bai da tsari duk mutumin da ya zama kafiri to ba tsarin da yake da shi kuma bai da amana kuma bai da gaskiya kuma bai da adalci domin ya zalunci Allah Allah ya fara mazalunci ya ki yadda da Allah to wani adalci yake da shi sannan ya muna ɗabi'a ga Allah wata ɗabi'a yake da ita ya ci amanar Allah wata amana yake da ita musulmi shi ke da amana shi ne mai adalci to kai ya lalace tuhmadu ma baƙaita za a ci gaba da yabanka ma baƙaita matsayin rayuwarka matsayin rayuwarka in dai kasance kana da kyakkyawan tsari to tuhmadu za a riƙa yabanka ana ala san barka da al'amuranka ba za a ci ala rai ba wa in badat bainan nasi mas'ala ma'rufatun fil ilmi aw mufta'ala wa in badat bainan nasi mas'ala idan a tsakanin mutane wata mas'ala ta bayyana ma'arufatun an san mas'alar tintandat fil ilmi a cikin ilimi au mufta'ala ko kuma yanzu sabuwa ce nazila kawai sai a ce ga wata mas'ala ta bulla to kakka shiga facebook ka fara ba da fatawa la kun awwala mufti kar ka zama kai ne farkon wanda zai fara bada da fatawa ka tsaya fala kun ilal jawabi sabiqa hatta tara ghayraka fiha nafiqa yace maka fala kun ilal jawabi sabiqa to kaka gabaci kowa wajen ba da amsa ana zuwa mas'ala ta zo kawai kai zaka fara magana kanta sai ka ce kai rubutu daga baya sai ka ji kunya akwai mas'alar da har a gama ka bar waɗanda za su iya tattauna a kanta su ta tattauna a kanta idan za a zo a yi sallah saboda korona a rarrabu ko a haɗu ba ruwanka ɗalibansu su ba da fatawa in ba ka ba za ta wuce korona kuma kai ka dawo a shiga damuwa da kai ka kyale ka ga manya-manyan malamai mai suka ci in wani babban malami ya ba da fatawa to ya isa kai me za ka ce me naka kuma a ciki in an yi saɓani a ya ka yi muƙarana ka ga wacce ta fi maka ƙarfin hujja ka ɗauka kai aiki da ita kuma ba sai ka ce ma wani ba ko ba sai ka je ka sa a facebook ba ba sai ka je ka sa a abin da ne kuke ce mishi whatsapp ba magabata sun kasance sai a yi tambaya al'imamu al-khatib al-baghdadi ya ruwaito a cikin littafinsa al-faqih wal cewa an taɓa maɗaya daga cikin magabata na ƙwarai tambaya cikin sahabbai sai da aka je ya ce a ji a tambayi wani sai da aka zagaya da matsalan nan a tsakanin sahabbai guda ɗari da ashirin sannan ta dawo kansa sannan ya iya ba da amsa ya ce a ku je ku tambayi malam wani aka je wajen malam wani ya ce a ji a tambayi malam wani har sai da aka je malam na ɗari da ashirin sai ya ce a je wajen malam na farko sannan aka dawo aka ce malam fa duk an je an tambayi sahabbai sa'o'inka kaza guda ɗari da ashirin duk sun yi kaza sannan aka dawo kanka sannan ya iya ba da fatawa amma mu wani bakin shi niyan shi tsinkewa yake in ya ga sabuwar matsala shi ya sa rigingimin mu suka yawa akwai abinda sai sai na umar ya tara ahlu badar su ɗari uku da goma sha wani abu ya tambaye su su ijtihadi amma za ka samu ɗan tsigigi ɗan tsigigi kawai zai gan shi ya bada fasawa ya bada fatawa muftil facebook أعلم الناس في الفيسبوك shi yasa nake da wani karin magana da larabci nake cewa alfasbaka zari'atun ilal fabraka da yawa facebook din nan da ake yi to hanya ce ta zuwa ga ƙarya fabraka ƙarya kenan da yaren larabcin zamani so daka ba daidai ba ne so daka hatta tara gairaka fi hanatiƙa ka tsaya ka ga kana da magabaci akan wannan fatawar sannan sai ka bi hanyarsa babu laifi ka ce malam wane ya ce shi ma malam wane din saboda ya gabace ka sai ka danganta kanka zuwa gare shi amma tansibu nafsaka mubtiyan tuftin nasa في المسائل الإظام تحلل وتحرم كان kana الساعة kana haramtawa masalolin da sai Sayyidina Umar ya gayyato mutanen نمبدر duka. sannan su haɗu su yi ijtihadi su ba da fatawa ya kamata mu shiga teta yin mu fa kam ra'aita min ajulin sabiqi min ghairi fahmin bil khata'i natiqi azra bihi dhalika fil majalisi inda zawil albabi wat tanafusi wa وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء والصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم مثقل يتي فكم رأيت من أجول سابقي سونو نيقى أنقاقاوة سابق وانديك أنقبقبا da an yi magana zai ana ba da wani a wajen mai shayi za ka ji kawai na ba da fatawa wani a tukuban mai tsiri ya yagi nama kawai sai a masa wata tambaya kawai sai haramun ne Shi ne aka taba haka wani ya ya gina ma haka aka masa wata tambaya kan wani wata mas'ala sai ce haramun ne sai ya ce cin nama ya ƙara za mu zuwa to naman da kake ci ne haramun amma ba mas'alar da ka ba da fatawa a kanta ba wala muna cin haɗari so daga mu koma baya mu gaya magabatanmu su kai sai mu tsira fa kam ra'aita min adulin sabiqi so nawa ne kaga dan gaggawa dan gaba gaba min gairi fahmin bil khata'i nafiqi min gairi fahmin ba tare da fahimta ba amma ya gaggawa ya bada fahimta natiqin bil khata'i sai ka same shi ya furci da kuskure ya faɗi abin da ba haka yake ba aya ba ta jawuwa daidai wani ya taɓa jan aya haka aka ce wai da wani yare ka karanta ayan nan Allah ran ma ya tambaye shi ce masa wai da wani yare ka karanta ta ni ban san da yaren da ka karanta ayan nan ya hada larabcin shi kawai kuma ya ce Allah ya ce to da kan mutum ya zama mai gaggawa ana buƙatar mutum ya zama mai natsuwa ya riƙa bin abubuwa sannu sannu ya kalli abubuwa sannan azrabihi zalika fil majalis wannan sai ya walakantar da shi ya tozarta shi ya tona masa asiri fil majalisi a wajajen zama na mutane ya ba da abu ba haka yake ba a shi akwai masana a wajen suna jin sa kuma dama mafi yawanci wanda ya sani bai cika faɗi ba da wuri inda wil albabi wata nafusi a wajen ma'abuta kwakwale wata nafusi kuma waɗanda su ne suke rigegeniya a tsakanin junansu a ilimi ya zo ya ji kunya a gabansu ya faɗi abin da ba haka yake ba me hukuncin kaza ai kaza ne wa ya ce ai annabi sama ya ce a ina shi ke nan fa buhitar ladi kaza ba ba amsa to da ka mutum ya zama yana da natsuwa abinda ka san ba ka da ilimi a kansa kai shiru shi yasa sai ya ce wa qul idza a'ya kaza kal amru mali bima tas'alu anhu khuburu yace wa qul kaci idza aya kaza kal amru idan wannan al'amarin da aka zo da shi na matsalar addini ya gaji yadda kai ya wahalar da kai me zaka ce mali bi ma tas'alu an khubuhu ba ni da wani cikakken sani ba ni da ilimi akan abin da kake tambaya kansa ka saba ma kanka sun ce iza akhta al mar'u qawla la adri usibat maqatiluhu idan mutum ya kuskure ya faɗi cewa la'adiri to an kashe shi ya kashe kanshi da kanshi ka saba da la'ajir ka saba da la'ajir mutum ya saba da ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan masa tambaya ya shu yantazirul wahya nabiyun biduni alwahyi la yatasarraf shi baya faɗi baya cewa baya motsi sai da sai da wahayi sai ya jira sahabbansa akan musu tambaya me kaza su ce ban sani ba ayyu sama'in tudhillini wa ayyu arzin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la ilma li bihi inji sayyidina abubakar wace sama ce za ta lullube ni ta min inuwa ranar gobe alkiyama wace ƙasa ce za ta ɓoye ni idan na faɗi abin da ban sani ba a cikin littafin Allah kaga abu sai na abubakar yi wannan magana fa wa fakihatan wa abban yace al fakihatu ma'lumatun wal abu la nadiri ce hmm? fatiha mun san fatiha kowa ya san fatiha ko baka san fatiha ba abin da ake kawowa a ci ana dan ban dariya su lemu da ayaba hmm, da agwaluma ko ban da agwaluma bata shiga ba tana cikin fatihatun ya ce wal abu la nadirihi ya ce amma ba mu san al'abbu ba shi al'abbu ba mu san shi ba shi mu san shi ba kai da kake babban sahabi sunan kama sahabi ai haka bahaushe ke cewa in ka ji an ce mutum sahabi wa ake nufi abubakar amma ya ce bai sani ba al'imamu malik an zo da tambaya tambayoyi da yawa ya amsa ɗaya cikin hudu sauran kashi ukun ya ce la ban san su ba mai tambaya ya ce arsalani ahli khurasana إلى أعلم أهل المدينة فقال أعلم أهل المدينة لا أدري فماذا أدري ماذا أقول لأهل لأهل خراسان إيش daga خراسان can gabas aka aiko ni da tambayoyi zuwa ga wanda ya fi kowa ilimi a Madina amma ya ce bai sani ba to ni ban san me zan je in ce wa mutanen Khurasan ba sai ya ce irji ila ahli khurasan fa qul sa'altu a'lama ahli madinati fa qala a'lamu ahli madinati la ya ce ka koma ka ce musu na zo wajen wanda yafi kowa ilimi a madina na tambaye shi ce bai sani ba sai me idza akhta almar'u qawla la adri faqad usibat maqasilu in ka kasa cewa ban sani ba to an kashe ka ka kashe kanka da kanka fa za ka shatru ilmi inda ulama cewa la'adiri ban sani ba rabin ilimi ne a wajen malamai kaza kama zalatta taqulul hukama haka nan kuma masu hikima ba su gushe ba suna faɗin haka in an tambayi su ce la'adiri nisful ilm ban sani ba rabin ilimi ne wa ma utitum min ilmi illa qalilan da aka baku na ilimi dan kaɗan ne kuma kaga a babun tambaya ne fa wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi sai ce me ka kalli siyakin wa yas'alunaka 'anil ruhi suna tambaye ka game da me ruhi qul ruhu min amri rabbi wannan ruhin da kuke tambaya game da shi min amri rabbi yana cin al'amarin ubangiji na malaman tafsiri suka ce ma ujibu ba a ba su amsan ne a ruhu din ba wasu suka ce ishara ce ma zuwa ga babu fa'idar tambaya yana cin abin da Allah bai sanar da manzonsa ba sai ce wa ma'utitun min ilmi illa kalila. ba a baku ilimi ba sai ɗan kaɗa Sau ka da cikin alkasirun ladhi lam tu'tau akwai ruhu me yawan da ba a baku ba akwai arruhu a ciki amma wanda aka baku ɗan kaɗan ne ko قل لمن يدعي بالعلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء wanda ya zo ya ce na san komai ka ce a alimta shay'an ka san dan wani abu amma wa gabat anka ashiya'u kaga shay'an alimta amma wa gabat anka ashiya da ka sani dan kaɗan ne ɗaya ka sani amma wanda baka sani ba dubban ne ko miliyoyi ne ko biliyoyi kaza kama zalat taqulul hukama haka masu hikima ba su gushe ba suna faɗin wannan magana sai ya ce wasamtu fa'lan bika haqqan azyanu in lam yakun indaka ilmun musqal wasamtu kaga shiru wancan asam da sinun muka ce ne tsari asamtu kuma shiru man samata naja man samata naja asamt shine shiru rashin magana amma a samt rashin magana ana nufin ka zama kurma a'a ana nufin lokacin maganar bai yi ba amma in lokacin maganar yayi sai kai a samtu kenan kishiyarsa shine mai annutuk kai furuci in aka ce samata ai lam yantiq ya kama bakin shi bai yi magana ba to shine sai ce wa samtu fa'lan bika haqqan azyadu shiru shi ya fi yi maka ado tabbas illam inda ka ilmin mutqalu idan ba ka da ilimin da ka kyautata kan wata mas'ala ka tantance abu ba to ka sake kai magana kan sa kai shiru ka bari sai an gama nazari a kai in aka gama nazari a kai aka binciko aka binciko aka faɗa to kai ma sai ka ɗauko ka faɗi amma ba ka da bincike a kai a maka tambaya kan abu kawai sai kai sauri ka ba da amsa to sai ka ji kunya ana nan ana nan za ta bayyana cewa abin da ka faɗi ba haka yake ba mun gane إياك والعجب بفضل رأيك واهذر جواب القول من خطائك كم من جواب عاقب الندامة فاغتنم الصمتمع السلامة العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعفو يتي إياك والعجبة إياك كشيدنك والعجبة دين دجيجي دكي ما لم يسقط من ثمرات التكبر العجب daga cikin ‘ya'yan icce da girman kai ke haifarwa ke gadarwa akwai al'ujub hura hanci jiji da kai aini na sani ni ne nan kai ne nan ne kaiwa lasta shay'an kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne da kan mutum ya ujubu bi fadli bi fadli ra'ayika da falala ra'ayinka ka ce ra'ayinka shi ya fi na kowa al'imamu malik abu ja'farin al-mansur al-khalifatul abbasi ya nemi ya sanya littafin muwatta'u ya kasance constitution ya ce a'a ya ce faƙadin tashar ashabu rasulullah ya sama fil buldani wa nasharu ma rasulillah ya ce sahabban mazan sama sun yada a garuruwa da yawa wanda ni ban haɗu da almajiran su tabi'ai na karɓa a wajen su ba so daga ba za ka zo ka kallafa mu mutane a cikin almotsa akwai ra'ayoyi na akwai abubuwan da nake faɗi na wani fahimta ta ce to kaka kallafa ma mutane ka ce shine constitution ɗan kasakka a kaga kakka ji cewa ni ra'ayi na shi ne al'imamu shafi'i yana cewa ra'ayi sawabun ya kunu khata'an wa ra'ayu ghairi khata'un ya kunu sawaban yace yadda na sa ma kaina ra'ayi na ina ganin shi daidai amma fa zai iya zama kuskure ra'ayin wani na zai iya zama kuskure amma kuma zai iya zama daidai to haka ya kamata ka zama shi sa hatta tattaunawa in kana tattaunawa nawa da wani ka ce dole sai ya yadda da fahimtarka fatanka Allah ya nuna maka daidai in naka ne daidai Allah ya tabbatar da kai akai in kuma ba naka bane to Allah ya sa nashin ka yadda da shi shi ke to haka magabata suke yi shi sa ba su mira'i ba su baƙin musu busasshen musu ba sa aljalil bizanti ba sa jayayya irin ta mutanen byzantine wai sun zo sun zauna ana ta tattaunawa ana ta jayayya wai mala'iku wani jinsi ne sai kawai aka ce ai ga daular ga sojojin daular musulunci na sun zo sun mamaye su har sun ci gaya har ina amfanin wannan jayayya a wata riwaya aka ce wai musu suke yi suna tattaunawa wai da Allah ya tashi halitta kaza kwai ya fara yi sai ya kyankyashe kan shi sai dan tsako ya fito ya girma ya zama kaza ya ci gaba da yin kwai ko ko kaza ce Allah ya fara halitta sai ta kwai ta kwanta ta kyankyashe sai aka samu kaji suna wannan bakin musun banzan sai kawai aka ce musu ai ga daular ga sojojin daular musulunci nan sun mamaye su shike sai ana cewa aljadalul zamfi shine to kakka sake ka rika ganin ra'ayinka shine kawai ra'ayi a'a zai iya yiwa ka kawo fahimta amma ba daidai ba ce shi asalin ra'ayi shine abin da kai fahimta ka ta nuna maka to ra'ayi kala biyu ne akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ar-ra'ayul mahmud ar-ra'ayul mazmum shine ar-ra'ayul ladhi yunaqidu an-nafsa wa yu'ariduhu duk ra'ayin da ya ci karo da nassi to wannan ɓataccen ra'ayi ne amma ra'ayin da ya zama akan hasken nassi aka same shi to wannan ar-ra'ayul mahmud shi yasa sayyidina Umar da aka tashi ya rubuta sakataransa yana rubuta wasiƙa sai ce haza ma a Allah umara wannan shine abin da Allah ya nuna ma Umar sai sayyidina Umar ya ce a'a kakka danganta ra'ayina zuwa ga Allah haza ma ra'a Umaru wannan abin da Umar ya gani kenan in ne kuskure daga gare ni ne amma ba daga Allah ba kaga wannan yana nuna maka ne babu tsarkake ra'ayin a ciki bai ce ra'ayin shi mai tsarki bane duk abin da ya faɗi daidai mun gane wahadar jawabal qawli min khata'ika sannan kuma ka guji ba da amsa a cikin magana min khata'ika daga kuskurenka ana cewa khata'u ana cewa khata'u jam'in sa shine akhta hmm? akwai khati'atun akwai khataya jam'i kenan khati'atun zinibi da gangan ko amma khata'un kuskure to saboda ka kada kai kuskure kuma ka ba da amsa akan kuskure ka san abu kuskure ne kuma sai ka ba da amsa kan da shi a'a ka tsaya kan min jawabin aqaban nadama so da yawa akwai amsar da take jawo mutum da na sani ya dawo gida ya tada ya sani wannan al'imamun lu'ulu'i din al'imam ibn al jawzi ya faɗi a cikin littafinsa ta ta'zimul futiya ya taɓa ba da fatawa wata rana sai ya kuskure wannan al'imamun lu'ulu'i da alhassan ibn ziyad kun san abin da ya yi ɗan haya ya ɗauka ya biya shi kuɗi ya ce don Allah kullum ka bi layi layi kana cewa wane ne alhassan ibn ziyadin ya bashi fatawa ran kaza ga watan kaza a wuri kaza ya zo na yi kuskure domin in gyara masa kuskuren da na yi ya bi ya ɗauki ɗan haya ya rika murya da yana bi da laspika irin yadda san kira ke yi mun gane to shine wannan kammin jawabin aqaban nadama so da yawa akwai amsar da take jama mutum da na sani faktani misamta ma'as salama saboda haka ka ci gajiyar asamt yin shiru ma'as salama tare da kubuta in baka faɗi ba ba a ce ka faɗi ba abinda baka da amsa a kansa kai shiru abin da ya tabbata akwai amsa da hujja da dalili to sai ka faɗa al'ilmu baharun a nan ya rubuta an yi muku wasali aka sa wasali ƙasa eh, baharun ne al'ilmu baharun muntahahu ya bu'udu ilimi da kake ganin sa teku ne muntahahu ya bu'udu ƙarshen teku mai nisa ne wa ya taɓa kaiwa ƙarshen teku hmm? <laughs> in jirgin sama kake tafiya ce kamar jirgin saman ya haɗe kamar teku ya haɗe da sararin samaniya haka suke yi kawai zai kamar sun haɗe da sararin samaniya in ka je bakin tekun ma ka ka tsaya sai kamar ya haɗe da sararin samaniya in a cikin jirgin ruwa kake tafiya haka za ka riƙa hangowa Mun hahu ya ba'udu to haka ilimi yake al'ilmu ilmu bahrul la sahila shi yasa al'allamatul usaimin yake cewa wa badu fal ilmu buhurun zahira lan yablugha al kadihu fihi akhira lakinna fi usulihi tashila ko yace ilimi da kake ganin sa ba teku ɗaya bane te kuna ne baharul rum baharul hindi al baharul aswad al baharul ahmar al baharul awsat dukka ka tattaro waɗannan tekunan ocean da seas duk ka haɗa su buhurun wa anhar ka haɗo su to ilimi ba su kai ilimi ba ilimi teku ne bai da ƙarshe shi yasa alimta shi an wagabat an ka ashiyawo abinda ka sani ka sani amma abinda baka sani ba yafi yawa laysa lahu haddun laysa lahu haddun ilayhi yuqsadu da wata iyaka da za a ce ana san a kai ƙarshen wannan iyakar shi yasa da kaji mutum ya ce ya gama karatu to ya kuma shiga shiriri ta ke ba a gama karatu a ka kai wani mataki shi yasa na sha faɗin cewa wasu suna kyamar a ce an yaya ɗalibai ai yaye su aka ce an yi da aka yaya jinjiri ɗan shekara biyu ko ɗan shekara ɗaya da rabi sai ya ce shi ba shi ba ce ba zai sake zuwa wajenta ba ita za ta dawo ta ci gaba da bashi tuwo ai amma yanzu abincin ne zai canza daga nono zuwa tuwo da shinkafa da doya da ƙosai da can bai iya cin yanzu kuma zai ci wannan so da kan aka ce an yaye ka daga makaranta to an canza ma abinci ne amma uwar taka tana nan wajen da zaka ka zuwa da kwano ta zuma maka tuwo da miya ka ci gaba da ci so da kalmar yaye ɗalibai ba laifi ba ce an ce an yaye ɗalibai amma wanda ya ji cewa daga an yaye shin nan shi kenan shi ya zama gantalalle shi ne jinjin yaron da ya daina zuwa wajen uwar shi ka ya zama gantalalle kenan an shiga damuwa Allah shi kyauta wa laysa kullu ilmi qad hawaita ba kowane ilmi ka tattaro ba ajal eh walal al-ushra kai ba ma tattaro ɗaya cikin goma ba shine ushiri wala ahsaita sannan baka tattara ma ushiri ba ɗaya cikin goman ilimin da Allah ta'ala ya sanar da bayinsa to ɗaya cikin goma ma kai mi'shar ma wa ma balagu mi'shar ma atainahu to mi'shar ma a cikin fassarorin da malamai suka yi ma mishar suka ce akwai ɗaya cikin dubu shi ne mishar su da kaga ilimin yawa gare shi kai koya kai ta koya kadara sun ce la ya zalin mar'u aliman ma ta'allam fa zanna annahu kada alima faqad jahil mutum ba zai gushe ba yana neman ilimi yana zama malami matukar yana neman ilimin amma ranar da ya ji cewa karatu ya ishe shi to ya zama shugaban jahilai ranar da kace karatu ya ishe ka to ka zama shugaban jahilai amma kullum la yazalul mar'u aliman ma ta'allam kullum kana ƙara zama malami ne sannan suna cewa mahama ta ta'allam yabdu jahluk duk lokacin da kake koyon karatu to jahilcinka kuma zai rika bayyana a gare ka har gane ashe jiya da ba haka nake ba ka ƙara wani abu kenan wa ma baqi alayka minhu aktharu mimma alimta wal jawadu ya'suru wa ma baƙi alaika abin da ke kanka na ka nema na ilimi minhu daga cikin ilimin aksaru ya fi yawa mimma alimta akan abin da ka sani abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa gaba ta fi baya yawa shine abin da bahaushe ce ko wal jawadu ya suru ai hatta in garman doki yakan yi tuntube ya faɗi me yasa ya tuntube bai gane hanya yadda take ba bai san akwai rami a hanyar ba kaga kuma in garma ne shi yasa suke da wani karin magana na larabci suke cewa suke cewa li kulli alimin kabwa ولكل kulli alimin hafwa wali kulli jawadin kabwa wali kulli سيف nabwa kowane malami zai iya yin hafwa ya kuskure wali kulli jawadin shi kuma mai kabwa zai iya yiwuwa wata rana in garma ya zama ya durkushi. ya yi tuntuɓe ya faɗi wali kulli saifin buwa kuma kowane takobi zai iya dakushewa wata ran asara ya ƙi sarawa to kaga shine nan wal jawabe ya asuru kuma dama suna cewa malla ya asuru la yanhab duk wanda bai tuntuɓe ba zai iya tashi ba to ka yadda da cewa za ka iya tuntube abin da ka sani bai kai abin da baka sani ba abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa me da wannan wallahi mas'ala mai sauki da kake ganin ka kyauta ta fahimtar ta sai a maka tambaya kanta wata rana kawai sai kai kai kuskure in ban manta ba ina jin al-Imam al-Kisa'i Ali al-Kisa'i ɗaya daga cikin qurra'u yazo yana sallah a cikin suwatu al-Ahqaf wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un sai ya karanta la'al wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un kuma ya ruku la'allahum yarji'in a wajahin luga wace luga ce za ta ɗauki yarji'in ba mace yake magana ba balle a ce tarji'in ya sa ta'u yarji'in wace luga ce gaje Allah malam wace kuma kira'a ce shi kuma yana da kira'arsa sai da aka gama sallah sai sarki na lokacin sai ya zo sai ya ce masa Allah malam wai akwai wata kira'a ce wasu rafnal ayati la'allahum yarji inda ka karanta mana a sallah sai ce wallahi akhta'tu inna wa antaqahu ash-shaytanu ala lisani yace wallahi ne kuskure shi dan ne yazo ya furta shi a harshe na ban ma san na faɗi ba kuma ya ruku'in shi ko bai gano ya ce la'allahum in din ba wata rana kana iya zuwa alaran ne kai ka ce qul huwallahu samad wallahi shaidan zai yi zai yi wa samu wannan kuskuren ina jin bara kafin bana din nan eh, wannan a sheikh ta'udu shurai hafizahullah a fatiha ga mana a fatiha Allah ya rike shi kuka aka yi ta yi a farkon bakarai farkon bakarai e eh, to ni na ji na bakara eh, ayoyi biyar din nan na farko da ake ware su wallahi ya kasa a gyara ya dawo a gyara sannan kuma wannan nan sahun da wannan da kake ganin sun nan waye isa ne yake shiga wannan gaban fa kai waye mana an wallahi suka gyara suka gyara amma bai gyara to kaga mala ya ce mana akwai na fatiha kuma shi shuraim din to ka kalli waye shuraim shuraim fa ba a qur'ani ba kawai fa dakta ne shi na shari'a na taɓa shiga abin nan a maktaba ta masallacin harami na madina na ga littafan shi haka ga nan an jera su ah, na ce wani to kaga alaran nan shi ne fa mai waɗannan littafan وكاغني كو فكل ما سمعته مستفهما ان انت لم تف... لا تفهم منه الكلمه القول قولان فقول تعقل واخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام اول واخر فافهمهما والذهن منك حاضر سيتشي فكل ما سمعته مستفهما دع ابن دكجي بكاغني بتو كي تنبيا كنسا فكل ما فكل ما سمعته مستفهما مستفهما أي سائلا الاستفهام نن الحمزة والسين وتالي الطلب أي أطلب فهمه أظن بك جاني بك تنبيا إن أنت لا تفهم منه الكلمة إذا بك جان وتكلم أقوم جند أقيب أتشك تنبيا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ألا شمي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Allah ya musamu ya zarge su akan ba za su tsaya su saurara da kyau ba saboda ciwon munafurci sai an fito su ce eh, ma za anifa wai ɗazu yake cewa ne a me yasa ba za su tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsaya su yi tambaya shi yasa a ɗazu muka ce al'imam ibn mubarak ya ce ba ka samun ilimi sai da abu bakwai ko na farko al-hudur ka zo makaranta na biyu al-ikhlas ka zama kana da kyakkyawan niyya na uku ya ce me al-istima ka saurara to al-imam al-qayyim a cikin miftahu daris sa'ada sai ya ce wani malamin kuma ya ce wa husnul su'al ka zama mai kyakkyawar tambaya in za ka yi tambaya ka kyautata ta ka kyautata ta in an la tafhamu minhu kalima idan baka gane maganar da aka yi ba alkalim magana eh, magana cikakkiyar magana ita ce ake ce mata alkalimu alkalimatu kuma kalma kwara ɗaya duk da ana ce ma alkalimu alkalimatu ko kalla innaha kalimatun huwa qailuha ko kaburat kalimatan takhruju min afwahihim me suka ce kafin nan hmm? wa yunzira na qalu ittakhadha Allahu walada kaga jumla ce cikakkiya astaghfirullah ita Allahu walada kama qalu kaga fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi jumla isasshiya to amma sai ce ne kaburat kalimatan ai kabura kaliman eh. ko kabura kalaman ya yi girma wannan magana ta girma shi yasa sai ya ce in ya kulu na illa kadiban ƙarya suke faɗi cikakkiyar jumla ce amma sai aka ce mata me sannan can me rabbi irji'uni rabbi irji'uni kaga jumloli biyu ma domin rabbi jumla ce ni da'iyya ai ya rabbi ai ad'uka ya rabbi ko ad'uka rabbi ko unadika rabbi irji'uni kaga ita ma wata jumla ce amma sai aka ce me kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha ai kalla innahu kalamun huwa qa'ilu to kaga alkalim kenan alqawlu qawlani magana kala biyu ce fa qawlun ta'qiluhu akwai magana da zaka iya fahimtar ta in aka ce ta'qilu ai tafhamu wa akharu tasma'uhu fatajhalu akwai magana da za a yi ta kuma sai ka ga baka gane ta ba a yi a yi baka gane ba saboda haka wadda baka gane baka tambaya wadda ka gane kuma yi aiki da ita wa kullu qawlin falahu jawabu yajma'uhu al-batil was-sawab wa kullu qawlin kowace magana falahu jawabu tana da amsa i e, tana da amsa an kai tambaya akwai amsa suna cewa as-su'al mu'adun ila al-jawab mu'adun ila as-su'al tambayar ka na koma zuwa ga amsa ka eh, tambaya na koma zuwa ga amsa ƙa'ida ce ta malaman balaga ko yajma'uhu al ba'il wa sawabu sannan amsar za ta iya tattaro abinda ya tattara ta albatil ko dai kuskure shine nan albatil tunda abin da ba daidai ba sunan shi albatil wasawabu sannan kuma da daidai to da din magana za ka iya samun daidai za ka iya samun kuskure shi yasa malik ya ce min. Kullu kalamin منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول ce kowace magana mai magana in yi maganarsa to akwai daidai akwai kuskure amma banda wa illa sahiba hadal qabr sai annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane walil kalami awwalun wa akhiru fafhamhuma wa dhihnu minka hadiru walil kalami awwalu, magana tana da farko wa akhirun sannan tana da ƙarshe saboda haka kada ka saurari farkon magana baka ji karshen ta baka hukunci <laughs> akwai wani malami da ya rubuta littafinsa akwai littafin shi amma yana da kurakurai da ciki a ciki littafin rijalun haular rasul ba rijalun wa nisa'un haular rasul ba rijalun haular rasul na Khalid Muhammad Khalid to Khalid Muhammad Khalid ya rubuta ya taba rubuta wani littafi a muqaddimas sai yake cewa usika ayyuhal qari'u in alimta annaka la taqra'ul kitaba kullahu fada'ahu kullahu yace ya kai mai karatu kakka take ka karanta littafin nan rabi baka gama shi duka ba in ka san ba za ka karanta duka ba ka bar shi domin ba za ka min adalci ba in ba kai karshe ba wani zubin daga shi yasa suke cewa daga taken littafi wani zubin shi yake sa a gane littafi shi yasa in za ka sa ma littafin ka take ka zaɓi mai kyau take mai kyau a sheikh abubakar jabir aljazair rahmatullahi alai yana da wani littafi da ya sa musu suna hayya ila tasawuf me ma'anar shi da hausa kenan ku zo mu yi sufanci ku zo mu je zuwa ga sufanci wasu sai suka zata <laughs> wani katon sufi ya ce kaga malamin ku ya rubuta littafi ya ce dimmi sai da ya je karanta ciki ha ba ashe wata kota ce ya samu ya ta mola masufanci misali to kaga walil kalami awwalun wa akhir kar ka tsaya kawai a unwani shiga ciki ka karanta in mutum ya fara magana kar ka masa hukunci sai ka ji karshen yana iya yiwuwa ka faɗi abin da ba haka ba ya ka saurari abin da ba haka ba ba haka yake nufi ba hmm? shi yasa ita magana ana son ka fahimce ta wai a irin shirin nan na talabijin ne da ake yi a ƙasashen larabawa aka bugo ma malami tambaya aka yi masa tambaya ta waya wata mace ce ta ce ya sheikh li zaujun wallahi idza arada an yarji a ilayya fi albayt la ya'tini min albab bal ya'ti min dubur min min min min min wara'i albab min wara'i albayt fa hal yajuzu lahu dhalik shi Allah gafarta malam mijina ne kullun ya dawo gida sai ya zo ba zai shigo ta kofa ba sai ya shigo min ta baya ta bayan gida yake shigowa sai kawai sai malam ya ce na'am ya juzu lahu zalik albaitu baituhu ta gidan shi ne walil kalami awwalu wa akhiru fa fahimu ma wa zihnu minka hadiru ai ba sai na fassara muku karatun ba <laughs> البيت بيته يجوز له ذلك لو أن يأتي البيت من الباب وله أن يأتي من وراء, الد... من وراء البيت سيجد هكذا شيء ي س ي ع ه ما شيء تتندي كذا ما يشكى انها كذا ما يشكى وتقبى انها كذا ما يشكى وتبايا الله أ ن س ى مدامها الله شريم تو كاغا وللكلام أ و ل و آ خ ر إ ن كاسوكتي وللكلام ظاهر وباطل magana tana da magana ta fili akwai kuma sakaye to fafhamhuma wa zihnu minka hadiru ka tsaya ka fahimci maganar mai magana wa zihnu minka hadiru sannan kuma ka gabato da kwakwalwarka sosai ka gane me yake faɗi in ba haka ba sai ka je kai hukunci ba daidai ba la tadfa'il qawla wa la tarudda hatta yu'addi ka ila ma ba'da fa rubbama ayaza fada'ili jawabu ma yulqa min al masaili فيسكت بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول في, في القياس من فضة بيضاء عند الناس إذا لكان الصمت من خير الذهب فهم هداك الله آداب الصلاة شين sai yake لا la القول ولا wa la taghuddahu kakka sake kai wurgi da wata magana ko ka tunkuɗe ta kakka tunkuɗe wala taruddahu kakka mai da ita kamata raddi hatta yu'addika ila ma ba'dahu haske magana ta kai ka zuwa ga abin da ke gabanta ka gane cewa akwai shi yasa suke da ka'ida a tafsiri ka'ida ta siyaki da lihaqi ai lihaqi da sibaki a kiyasi a siba abin na a siyaqi akwai siyaqun nas sannan walis siyaqi me lihaqun wa sibaq siyaqi yadda aka koro magana to kuma yadda aka koro magana na da me Sibak me ya fara zuwa lihaq me ya biyo shi wannan ka'ida ce take taimako a tafsiri da aka ce kaza to me aka fara faɗi sannan kuma me ya biyo baya wani zubin sai ka kalli abin da ya biyo bayan sannan za ka gane me abin da can yanzu da aka ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ka ganin lihaqi amma me ya sibakin ziran yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kaga sibaki kenan lihaƙi kuma me kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in na illa kadiba to ne wannan kakkai kakkamai da martani ga magana har sai ka fahimci me biyo baya فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل ma kai aka sani fa akwai lokacin da a aya da wil fada'ili manyan malamai masu daraja wallahi sai ya gaji yadda su jawabu ma yulqa min al-masaili amsar abin da ake jefo musu na tambayoyi na matsalolin ilimi sai su zama ba su da amsa mun buga misali da sagiduna abubakar a rajulu sani fil umma ba da rasuliha sallallahu alaihi wasallam bayan manzon sama sai sagiduna abubakar lakin na masu minhum abdalu to ka gani fa yaskutu bis samti an jawabi sai su kame su shiru ba su ba da amsa in da i'tirad ash-shakk fi sawabe idan shakka ta gito musu a wajen daidai ko ba daidai bane sai su shiru sai su ce Allahu a'lam Allahu a'lam shi ce Allah ya fi sani shi ke nan ta me laifinka a ciki ka ce Allah ya fi sani annabi Musa alaihi salam atabahu rabbuhu iz lam yurd al-ilma ila Allah ce waye fi kowa ilimi na Musa alaihi salam sai ya ga shine ake ma wahayi sai ce ni ne fa'atabahu rabbuhu sai ubangijinsa ya masa fada idh lam yahudda al-ilma ilayhi domin mai mai da ilimi zuwa ga Allah ba kenan sai aka ce a'a ka tafi majma'ul bahrain zaka samu abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma sai ya je hadu da khadir alaihi salam kuma khadir ya samu khadir a matsayin na innaka lan a ma iya saba ire iren ku ɗaliban zamani ba za ku iya zama ba za ka iya jure tafiya da ni ba kama haka ya ce masa annabi Musa ya ta lallashinsa annabin Allah ulul azmi da rusul kaga abin da baka sani baka ce baka sani ba fayaskutu bis samti an jawabi sai su kame su shiru ba sa ba da amsa In inda atiradu shakki a lokacin da kokwanto ta ya gitto musu fi sawabihi a game da daidai ne wannan magana ko ba daidai ba ne walau yakunu alqawlu fil qiyas min fiddatin bayda'a inda an-nasi yace ga wani qiyasi ka wata kwakwalwarka ka auna walau yakunu alqawlu fil qiyas da a ce magana in an a kiyasance min fiddatin bayda'a ita azurfa ce fara inda nasi a wajen mutane idan lakana samtu min khairi zahab to da shiru shi kuma sai ya zama zinariya kuma zinariya mafi alhairi shine suke cewa idan kana alkalamu min fidda fasukutu min zahabi idan magana azurfa ce silva to yin shiru gold ne da gol da silva wanne fi da azurfa yanzu azurfa kana da sai ka samu zoban ɗari biyu na azurfa ina zuwa an kai sa'a ya ɗan auna shi ɗin nan kikikikikik ya fitar sai ce maka ɗari biyu ka zo ka sa kai ta takama ai azurfa ne amma zoban zinariya fa is-aluhunna. Eh. <laughs> za su ba ku amsa sun san ko zoben nawa yake na zinariya Ka ga ashe mai shiru ya fi magana amma malamai suna cewa shiru fa bai zama ibada shiru ba ibada ba ne kawai ka zauna ka ce kai shiru haka nan ka ce komai ba akwai kuma lokacin da shiru ke zama zinari. i kaga ana ɓanna kai shiru kayi samu mai suna cewa mai a sakitu an munkarin shaitanun akhras ka ga ana ɓanna kai shiru kai mursisi da idanka na gani ban gani ba to shaiɗanun aka ka zama shaiɗan kurma me bambancin mutum da wanda ya yi ba da bambanci ya ga ana yi kuma ya shiru kuma yana da ikon da zai hana to kaga shine wannan iza shine yace idan la kana samtu min khairi zahab to da da shiru ya kasance daga cikin mafi alkhairin zinariya fafham hadaka Allahu adaba tsala saboda haka ka fahimta Allah ya shirye ka fahimci abin da ake ce ma ladubban neman ilimi su ne waɗannan ababen da aka lissafa maka kowane baiti wata ƙa'ida ce mai cin gashin kanta da ya kamata a ce a yi mata sharhi mai tsawo ƙa'ida ce da malamai ne za su zo su karantar to za ka ga yadda za a yi baiti ɗaya sai a yi awa uku ba a gama bayani kansa ba ya tattara ilmoma da yawa a ciki amma wa billazi qulna kifaya insha Allah abinda muka faɗa a wannan wannan wannan matsayin to muna fatan ya zama ya ya isa saboda uzuroran da aka bada da kuma halin da ake ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma waɗanda suka yi ƙoƙarin shirya wannan abu da alkhairi malamanmu da suka zo suka goyi bayanmu suka zauna tare da mu suna ƙarfafan mu su kuma Allah madaukakin sarki ya cika musu ma'auninsu da alkhairi ya saka musu da alkhairi ya hana su ganin abin da ba sa so ya hana su jin abin da ba sa so Allah subhanahu wa ta'ala ya jiyar da su daɗin duniya da kuma gidan lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin su dama suna da albarka Allah ya ninninka albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma halarta ga baki ɗayanku mazanku da matanku وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا شاكتي من الصفت لاندين ما لا يسوك لافية مما من سوكي وأنا لتافي لافية إن شاء الله آه واتو أبن ديسا مو